studio Haka take studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma sai na fasalto muku da muhimman kanun labaran. Nijar ta samu ci gaba wajen bunƙasa 'yancin yara in ji shugaban kungiyar EFAD Nijar Sidiku Musa albarkacin bikin wannan rana ta 20 ga watan Nuwamba a matsayin ranar duniya ta 'yancin yara. A cikin labarinmu za mu je tiliya yankin tawa inda shiga makarantar shekara ta 2020-2021 har yanzu bata cika ba sosai dalilin rashin tsaro a yankin. dukufa wajen rage bambance-bambance a Nijar shine burin da kungiyar ONG Oxfam Nijar tare da kungiyoyin fararen hula suka sanya gabansu ta hanyar wani tsarin da ake kira Alliance contre les inégalités shine rahotonmu na musamman. Kowace ranar 20 ga watan Nuwamba ake bikin ranar duniya ta 'yancin yara. Ranar 20 ga watan Nuwamban shekara 1989 ne kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta sa hannu kan wata yarjejeniyar da ta shafi 'yancin yara shekaru 30 bayan sa hannu kanta wani ci gaba aka samu a Nijar musamman amincewa da wata siyasar ƙasa ta kare yara Sidiku Musa shugaban kungiyar ONG Fadi Nijar na ganin har yanzu akwai sauran aiki a cikin rahoton Rafika Ata Batun tsira da rayuwa da ci gaba ƙasar Nijar ta yi abun a zo a gani. An samu ƙari fannin sanya ɗiya mata a makaranta, tsangayoyin tafiyar da tsari an samu amincewar kariyar yara a wajen shari'a. Wa'annan fa'idodin ba zai rufe wasu lamuran ba. Ƙididdigar shekara ta da goma sha tara na nunawa ƙarara da akwai sauran zomo kaba. Ƙasa ga kaso takwas cikin ɗari na ɗaliban Nijar bayan ɗaukar darasi na shekara shida na da niya mai kyau yaro ɗaya cikin biyu a ƙasar nijar baya zuwa makaranta yaro ɗaya cikin uku baya rubuce a ita civil yarjejonin da suka shafi yancin yara nijar ta rattaba hannu a kansu banda yarjejeniyar da ta dangantu da sadarwa alkawali da masu iko suka ɗauka shine na keɓe kaso 25 cikin 100 ga kasahin kuɗi da za a zubawa ga batun ilmantarwa kiwon lafiya kaso 10 cikin 100 ilmantarwa tsakanin kishi biyar zuwa shida cikin ɗari. Bisa tsarin wannan rana ta kasa da kasa kan 'yancin yara, wakiliyarmu ta je wani sansanin da mutanen ambaliyar ruwa ta shafa a kirkisai sansanin gamu. Shugaban kwamitin kula da mutanen da matsalar ta rutsa da su Adamu Sibiri na mata ya bayyana cewa ana girmama 'yancin yara a sansanin a cikin rahoton Rafika a tayar. In mutum ya bar gida na ya zo wani wuri inda ba gidan shi ba ba a rasa 'yan matsaloli kanana kanana amma za mu yi kya a jimillance gaskiya rayuwar yaran na wurin balehi suna karatu nan an bude musu lokal wanda suke karatu a ciki sannan kuma suna da likita mai kula da lahiyar jikinsu in ba su lahiya na ake kawo su a musu magani ba sayan kai su gari ba to kuma akwai wani mutum wanda ya zo ya mu kwanakin baya yana da aikin hannu kamar dunce-dunce kamar na wurin zai zo ya buge wasu runhuna ya koya ma yaran nan aikin hannu na dunci da matan to wannan mu magana da su kuma sun dauki rana za su zo a nuna musu wurin da za su kawo runhunan su dan su kula da aikin hannun da za su koya ma yaran Fiye da wata guda bayan komawa karatu a Nijar, yankunan da matsalar tsaro ta shafa na fuskantar tafiyar hawainiya ta fuskar komawa karatun Atiliya yankin tawa komawa karatu na zuwa sana'a hankali. Mu saurari Muhammad Azizim, wakilinmu a Atiliya ta wayar tarho a cikin rahoton Salamatu Kadiri. Duka da rashin tsaro mun yi la'akari da komawar ɗalibai a ajujuwan ɗaukar karatu. Akasari dukkan makarantun boko sun buɗe ƙofofinsu duka da yake waɗanda suke yanki na iyaka tsakanin tiliya da iyaka da mali akwai wasu makarantu da ba su buɗe ba saboda matsalar rashin tsaro amma abin da ya shafi sauran makarantu ana ta karatu akwai waɗanda iyayen ɗaliban suka gudu sun fara dawowa suna kawo 'ya'yansu kun san a nan akwai wata cibiya da aka buɗe na karɓar 'yan gudun hijira na mali da waɗanda suka baro gidajensu inda ake kawo suna akwai tsaro inda duk duka iyayen ɗalibai na yammaci suna kawo yarensu a makarantar saboda a makarantar akwai ƙungiyoyin ba da agaji da suke ɗaukar ɗawainiyar ɗalibai. A jiya Alhamis da misalin karfe 8 na safe wasu mutane biyu da ba a tantance su ba bisa babura sun kutsa likitar Dangazi jihar Wallam inda suka tafi da motar daukar 'yan malati. Masaurari Zakar Ali magajin garin Dangazi ta tarho a cikin rahoton Talata Abdul Bahar. Yana tasiri sosai bisa harkar kula da ɗaukar marasa lafiya a cikin gaggawa saboda ko jiya motar ɗaukar mara lafiya tana ƙoƙarin tafiya ta kai marasa lafiya ne a asibitin Walam. A yayin da waɗannan mutanen suka zo, a nan asibitin suka tambayi mai motar ya sauke musu marar lafiya suka tafi da motar. To ya makomar waɗanda marasa lafiya kuke ganin za ta iya kasancewa alhali suna cikin matsanancin rashin lafiya. Sannan kuma a yayin da ba a yawo da motuna a yankin akwai gidajen asibitoci har guda hudu na yankin asibitin Dingazi, Yababeri, Farka da Fazai inda mota ɗauka mara lafiya ɗaya ce ga duka yankin. Don haka muna fatan samun wata mota ɗauka mara lafiya don ci gaba da ɗauka marasa lafiya. Sira Muntari Muhammadu, wannan shekara sallar zagaye ta Dizi Desambar za ta gudana a Difa birnin zai amfana da gine-gine da ababen more rayuwa da dama daga cikin su filin jirgin yankin da za a ma gyaran fuska da kuma gina mangazojin sanyi domin ace kayayyakin lambu da kuma kifi gine gine da za su kawo muhimmanci muhimmin sauyi ga yankin ta fuskar tattalin arziki a cewar shugaban tsare-tsaren difa gala abdullahi maruma a cikin rahoton farid Buraima. Zai ba mu dama bayan sabunta wannan filin jirgin ko wani irin jirgi da yake yawo ta wannan yankin yana iya sauka. Idan kuka kalli birnin Difa a fuskar sifirin manyan kamfanoni na kasashen duniya. Mahaɗa ce ta tsayawar jirage kafin su huce inda za su je. Don haka ne muka ƙirƙiri hanyoyi don ganin cewa wannan filin jirgin an yi aiki da shi. Sannan ko mun tanadi gina wani gidan sanyi da zai ba mu damar shigar da ɗanyen kifi a ko'ina maimakon ana busar da shi sannan a rinka shigar da ɗanyen tattasai maimakon a busar da shi ana jajjera shi tsuli-tsuli bisa motoci. Bayan watsi da takardun 'yan takara da dama na zaben ƙananan hukumomi a Yamai wasu jam'in siyasa sun ɗaukaka ƙara gaban kotu inda a Yamai daga cikin jam'in siyasa hamsin da biyar arba'in da ɗaya sun wuce daga ciki shidda aka yi watsi da su. Sakatare janar na ofishin gwamnan Yamai Burema Zurkalleni ya yi wa Habibu karin haske. Hakika bayan fitar da sakamakon shere 'yan takara da aka yi, da yawa an yi watsi da takardun takararsu, inda doka ta ba su damar su gyara a cikin awanni 24. Bayan wallafa shere 'yan takarar, akwai 'yan takara 41 da aka yi gyara, a cikinsu an karbi takardun 'yan takara 35, shida ne ba amince da su ba. Ina iya cewa mafi akasi. sirri 'yan takarar da suka ajiye takardunsu a yamai za su yi takara tare da cikakkun jerin sunaye kowace da'ira tana da jerin mutane bakwai idan misali aka yi watsi da takardar wani daga cikin 'yan takarar na jerin mutane bakwai a da'ira to sai aka yi korafi bisa jerin takardun bakwan a cikin jerin takardun za a iya sake fitowa da 'yan takara goma sha hudu na cewa duka suna iya yin takara to su ne kuke ganin sunayen su 14 candidats se présenter. Yaƙin neman zaɓe an bude shi a ranar 31 ga wata Oktoban da ya gabata a Burkina Faso kuma kamfan zaɓen na shugaban ƙasa zai kare a yau 20 ga wata Nuwamba a tsakiyar dare. yaki da ta'addanci ya kasance a sahon gaba wajen 'yan takara goma sha uku a cewar Paulin Miki Ruwamba ɗan jarida kuma darakta radio Waga FM da talabijin LCA da ke Wagadugu ta tarho a cikin rahoton Muktar Hamadu. la Farfagandin an gudanar da shi ya zan a Wagadugu ne Bobo laso da manyan birane har ma cikin karkara. 'Yan takarar goma sha uku suka mamaye dukkan shimfiɗar ƙasar zuwa ga yin farfagandin inda suke nunin kokowa da ta'addanci. Sun san da damuwar farko kenan da ta'addabi 'yan Burkina a wanga lokaci. Masu sa ido ma na ganin zaɓuɓɓuka ne mafi buɗi da aka samu a Burkina Faso. Bamban da yanda aka gani a shekara 2010 sha biyar inda dokar kundin zaɓe ta yi watsi da takardun wasu bana dukan 'yan takarda suka yi buƙatar sun samu shiga banda wa'anda ba su cika wasu ka'idodi ba kamar zuba kason miliyan 25 sefa ko kuma wani lahani ga takardun da suka dace su aje. Bisa tsarin shirin bayanin al'adu ta kan iyakoki tsakanin Nijar da Burkina Faso, ƙungiyar Tarde Zom Italy ta samar ga mahajoji na Nijar guda 40 da suka fito daga yankunan tawa ya mai maraɗi a gadas kuɗin sefa miliyan 28. Muhammad Isufu Halilatu mai kula da shirin salon al'adu ta wartar ho ta bada ƙarin bayani ga Olivier Asigobavi. A zahirin gaskiya tsari ne na ƙasar Turai mai nuni bisa iyakoki da ke ƙoƙartawa wajen darajatar da al'adu da cuɗeya euh, al'umma da kare matasa a kama musu wajen fifita ayyukan da wannan tsari a gudanar da ba da horo game da tallafa ma matasa kuma a ba su damar girka ayyukan da za su kin moriya ta kansu da kansu bisa ayyukan nan da za su yi na bunƙasar da bukatun kansu. Muna aiki da wasu abokanen hulɗarmu da wani ƙwararren jami'i da ke kama musu da girkin kamfanin kansu da yin ayyukan farko na kamfanin kansu. Gora sanninki, muke labari. Yauwa gora ke dai shiru ne kawai. Ai gora, kwara shirin ma da wani zancen ni akwai wani zance da nake so na yi miki ya sha mini kai ya hana ni sukuni subhanallahi gora To zo mu zauna mana. ai jiya zan dawo gida na shiga faba-faba sai na ji wasu mata suna hira ɗayar na yi wa abokiyarta bayani a kan bambancin da ake nuna wa yarta a cikin anguwan nasu da yake yarta ta likita ce to me yake damun su yan unguwanni wai duk cikin tsoron cutar covid-19 wai tunda tana cikin masu kula da marasa lafiya kenan tana yiwa ita ma ta kamu da cutar. La sharika lahu kai wannan abu babu ma daɗin ji gora. Ko da yaushe cikin kuka take ta ki ci ta ki sha ta ma fasa zuwa wajen aikin na. Bai kamata a ce mutane suna tsoron likitoci ba. Abin da ya kamata mu yi shine mu bi ka'idodin tsaro. Eh mana gora sai mun haɗa kawunan mu. mun kiyaye ka'idodin kariya sannan za mu bayar da wannan cutar. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. To hutu mu na musamman kungiyar Oxfam Niger da wasu kungiyoyin fararen hula na ƙasa kusan talatin sun mai da niyyar su na yaƙi da bambance-bambance a cikin ƙasa ta tsarin wani da suke aiwatar da ake kira Alliance Contre les Inégalités. Daraktan ƙasa na Oxfam Niger mai riƙon ƙwarya Chiroma Ali Amadu ya ba Tar Hamadu ƙarin bayani. A kowane fanni ya zamanto na ilmantarwa na kiwon lafiya na samun ruwan sha mai tsafta samun makamashi har kulliyomin akwai wannan rashin adalci da ke ta nacewa mafi yawan lokuta mutane ta sama-sama ne suke ganin al'amar amma idan ana batun rashin adalci to tamkar ana batun yanci ne haka na nunin jama'a ya zan maza da mata ne tsohin mutane ne suna da wasu yancin da doka ta nada musu sosai sai dai kash akwai rashin sani shi yasa muka mai da hankali ga karkata hankalin mahukunta na su kula da wannan ɗawainiyar su sa ta kai kuma su ɗau alkawalin kawo mafuta Waɗanne rukunin al'umma ne abin ya fi shafa bisa wannan batu na rashin adalci? Bon, to, mun yi ƙididdiga akwai nazari da aka yi yana nan idan aka ɗau kalmar rashin adalci kalma ce mai faɗi amma an kuka diba ko ina in ana batun rashin adalci inda ya fi nau'i wajen mata ne budurwa matashiya da wajen matasa nan ne ya kamata a sa ƙaimi sosai ga kakabar wannan rashin adalci saboda nan ne yawancin ƙungiyoyi ya zan na ƙasa da ƙasa ne na majalisar ɗinkin duniya ko na nan gida ko tsarin 'yan siyasa ga tafiyar da mulki kullum muna neman kimanta tasirin ayyukanmu wajen mata 'yan mata matasa shin akwai waɗansu alƙalumman ƙididdiga a bisa rashin adalci a cikin al'ummar mu ko akwai ƙididdigar alƙalumma da ke nuna aji-aji na wannan rashin adalci wanda ke ta nacewa shi yasa cikin nazarin da muke yi muna nan muna kalkasa aji-ajin don mu yi aunin fitar da akalla rashin adalci goma mafiya muhimmanci da ke toye haƙƙin al'umma. Shin ana iya samun wata ƙasa a duniya inda babu rashin adalci? Kamar da yadda ake faɗa ba wata kaucewa ta kwata-kwata kan haɗari. Ko a cikin jerin rashin adalci ba iya cewa za a samu wata duniya inda rashin adalci ba za a same shi ba kwata-kwata. Amma ya waje ba a yi aiki tukuru a sa rai ga kyaukyawar fata. Idan muka sa rai tabbas za mu samu ragowar aunin rashin adalci da ke nacewa a cikin al'umma. Ƙarshen labarin namu kenan a huta lafiya.